Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bar ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Hausare Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Yanzu haka dai. gwamnatin kasar rasha ta umarci jami'an diplomasiyar kasashe da yawa na yammacin turai da su kori nata jami'an da su tattara nasu ya nasu su san inda dare ya masu fadar ta kremlin ta yi haka ne ko a matsayin ramuwar gayya sai dai ga bisa dukkan alamu kasar birtaniya ce rashin tafi jin haushi domin ta ne aka umarta da ya gaggauta rage yawan jami'ansa a cikin wata guda daidai da yawan yadda 'yan kasar rasha take suke a kasarsa wannan matakin dai yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da birtaniya ta fatattaki jami'an diplomasiyyar rasha har su 60 kana ta kulle ofishinta da ke st peterburg an ce an ga jami'an diplomasiyya na kasashen da suka hada da netherlands ukraine faransa italiya poland croatia belgium sweden australia canada da jamhuriyar czech duk sun iso cikin motocinsu a ofishin ma'aikatan harkokin wajen rasha da ke tsakiyar birnin moscow din wasu jami'an haɗin wasu jami'an aikin haɗin gwiwa da ke aiki a ƙasar Siriya ɗaya ba Amurki ɗaya kuma ɗan ƙasar Birtaniya sun haɗu da ajalinsu a sakamakon tashin bom a bakin hanya a ranar Alhamis da daddare in jami'an ƙasar Amurka da ke ƙasar suka ce suka ce hakan kuma wasu biyar sun samu rauni duka a sakamakon wannan tashin bom ɗin wasu daga cikin jami'an na ƙasar afirka ba su yarda da ba su yarda ambaci sunayensu ba sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa an kai wannan hari ne a birnin manbij da ke arewacin syria sai dai bayanan farko da ya fito daga sojojin amurka bai nuna ainihin inda aka kai wannan harin ba haka kuma ba su bayyana sunaye ko kasashen waɗanda wannan lamari ya rutsa da su ba sai dai kawai suka ce ma'aikatan haɗin gwiwa ne abin ya shafa mai magana da yawon sojojin na amurka colonel ryan de leon bai bayyana nan take ko su wane ne ke da alhakin kai wannan harin ba amma ya ce tuni suka tantance bincikensu a kan wannan harin kuma ba za su bayyana shi ba a halin yanzu har sai sun kammala binciken gaba ɗayansa ma'aikatan kiwon lafiya na palestinu ya ruwaito cewa mutane goma sha biyar ne suka mutu kana wasu ɗaruruwa sun samu rauni a jiya juma'a sakamakon jami'an tsaron isra'ila da suka far musu akan bakin iyakan isra'ila da gaza sojojin isra'ila suka ce sun yi amfani ne da rundunansu na fatattakan masu zanga-zanga domin ganin sun kwantar da zanga-zangan da falisinawa suke yi wanda shine irinsa mafi girma da suka taba gudanarwa a wannan bakin iyakar rikici da ya barke ne salin da dubban falasdinawa suka dumfari bakin iyakar wannan yasa sojojin ƙasar isra'ila yunkurowa domin su dakatar da su domin ko falasdinawa sun dumfari bakin iyakar haɗi da jifa da duwatsu tare da mirgina tayoyin da suka cinna mauta suna mirgina su suna gangarawa bakin iyakar haka kuma sojojin na isra'ila sun zargi 'yan ta'adda da ke son su yi amfani da damar zanga-zangan domin su kai su kai hari abinda sojojin isra'ila suka ce ba za ta yiwu ba ma'aikatar kiwon lafiya na ƙasar palestinu ta ce sojojin isra'ila sun yi harbin cikin cincirin don taron ko bayan sun harba hayakin nan mai sa kwalla wanda hakan ya dalilin mutuwar mutane goma sha biyar kana ya ji ma wasu kusan dubu ɗaya da ɗari hudu rauni ciki ko hadda mutane da zo kai ɗari bakwai da hamsin da harbin ya musu illa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Wani sabon binciken ƙuran jin ra'ayin jama'a a nan Amurka ya nuna cewa baƙaƙen fata Amurkawa ɗaya cikin goma ne ya yarda cewa ƙasar ta cimma dukkan burinta na mutunta haƙƙin bil'adama kusan shekaru hamsin da kisan gillan fitaccen baƙar fatan nan Martin Luther King Jr. Binciken na haɗin gwiwa wanda a kamfanin dillancin labarai na Reuters da cibiyar bincike na harkokin jama'a suka gudanar sun fidda sakamakon ne jiya Juma'a wanda ya nuna da yawan baƙaƙen fata amurka sun yi imanin cewa kalilan ne aka samu na aka samu nasarar kare haƙƙin bil'adama ciki ko hadda rashin ba su fifiko a kafofin yaɗa labarai wakilta a siyasance da kuma samun damar walwala a fannin tattalin arziki binciken ya gano cewa da yawan bukaken fatan amurka sun yi ittifaƙin cewa su ne aka fi musgunamawa idan an zo batun shari'ar da ke nasaba da aikata ayyukan aisha kana 'yan sanda na ɗaukan su tamkar 'yan ƙasa ne masu daraja ta biyu ɗaruruwan mutane yanzu haka a ƙasar sudan ta kudu ba su da wayan salula domin ko ta ba aiki daga jiya juma'a hakan ko ya biyo bayan takon sakan da aka shiga ne tsakanin gwamnati da kamfanin samar da wannan wayan salula wannan ya sa gwamnati ta yanke layin da ake aikewa da sakonni ta wayan hannu wato network a turanci. kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. A bari sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. mutane su kalle zannan zaune Muhammadu ci zancen zannan ka sai a fito da duk ƴaƴanki a ciyar da su kyauta can kace kara motar lodi mai ba gwamnatin mamaki inda yana kan aiki in zan nake lissafi kafin yayi kure sai dai to na ga kamar suna shan duka ya za a yi ne dai zanna To barkanmu da dawa malama daula barka da tashi. To Usman barkanmu da wannan safiya. To haka yake to kamar kullum dai sunana Usman Ahmad Kabara tare da Daula Salim daga nan birnin Washington DC. Haka yake to Daula ai sanyi ya dan daga kafa dai ko? A ah, yau ko eh, ai na gani ba. Yau ai ba a shiga sanyi eh, ba. Shine ai na ga shigar baki ta sanyi. Eh, yau shigar Larabawa akai. Wallahi alhamdulillah. Har da gele. Daga nan ne ma na sa doguwar riga ba. Gaskiya kam. Hmm. Saboda in sanyi ya daga kafa muwa sai mai amfani da damar. Da dama samu mu dan eh, ji yawa su kuma can gida suna ta kukan zafi to Allah ya sauƙaƙa duka dai gaba daya amin eh, amin da haka damuna ai tana gabato gidan tana gabatowa kam eh. sosai kam to ina ga kafin in baki ki gaida mana 'yan majalisar mu na abar ya huce dandalin facebook bari in dan yi wasu taya murna da wasu 'yan sanarwa sanarwa hakan nan haka ne eh, kam to akwai gaisuwar fatan alheri na taya murna daga nan sashen hausa na murya amurka a cikin shirin a bari ya huce zuwa ga alhaji shehu muhammad koko wanda aka nada sarautar wamban koko allah ubangiji ya taya shi ruko eh, kuma mai girma sarkin mm. koko din shine ya ba shi wannan sarauta eh. to allah ya taya shi ruko to amin amin mm. to sai kuma tsohon minista a ma'aikatar kuɗi da yarima lawan ngama zai aurar da 'yarsa Maryam Yarima Ngama eh, ga Malam Kamal Ahmed Tukur. shine angon kenan eh wanda za a daura a yau din nan 31 ga watan uku na shekarar nan ta 2018 eh za a daura ne a layin guru da ke garin gashuwa a jihar yobe eh karfe 12 mm. an jima kenan 12 na rana to Allah ya sa a yi a sa'a a ba ku zaman lafiya kuma amin mm. amin to akwai kuma wani shi ma tsohon ministan labaran ne shi ma ikara aliyu bilbis mm. shi ma zai aurar da 'ya'yansa biyu sumayya da nabila a ranar asabar asabar 31 yau rana auren tsofaffin ministoci ne ya'yan su kenan to Allah ya ba su zaman lafiya kam amma za a dora a mm. masallacin juma'a na garin Bilbis da ke karamar hukumar tsafi a jihar Zamfara shi ma karfe 12 na rana ah. sai kuma editan labaru na gidan rediyon Vision FM a Abuja wato Abdul Alubire wanda zai auri nana aisha jamilu a ranar asabar din nan shi ma dai yau kenan a mm. unguwar life camp da ke garin abuja din eh, shi kuma an jima kaɗan ne bayan mun gama shirin nan karfe takwas na safe. Ah, eh, eh, wannan da wuri za a <laughs> yi shi. Mm. Sai kuma MK Adam na Bayero na faɗa zai aure da 'yarsa Ruma Sa'wa Adam ranar shida ga watan hudu wato a shi da dan saura eh, eh watan gobe watan ko ce watan da za a mm, shiga gobe eh mm. watan afrilu shi daga wata mm. shi ma a gombe ne za a daura wannan aure da fatan Allah ubangiji duka ya bada zaman lafiya kuma ya tabbatar musu da alheri amin to sai ta murna dai kai ko in baki ki danyo sakonni ne sai sai in koma gaskiya kam ya eh. kamata mu fara mika sakonnin eh, gaisuwa mu yan abari ya huce sashen majalisar mu ta facebook ta facebook to za mu fara ne da mika sakon gaisuwan fatan alherin mu na a bari ya huce yau ga Hajiya Fatima Salim Salim Sto a jihar Jalingo Taraba. sai kuma zuwa ga ahmad m garba saƙon gaisuwa mu na abari ya huce zuwa ga kabiru muhammad eh. sani Fata alherin mu na abari ya huce zuwa ga baban gino da umar abakar da muhammad idris alhassan da nuruddin sani saƙon Sakon mu na abari ya huce zuwa ga wakili Umar da kuma Hamdu Ubandoma da kuma Abubakar Muhammad. Muna tare da ku jama'a muna mika sakon mu na abari ya huce zuwa ga Abdu Kura Balarabe da Anas Lawal Bakori. Saƙon kafa fatan alherin mu zuwa ga Amos David Mayos Jarandi. Mm. Mm. Allah sa na faɗi daidai. To amin. Fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Joel Ben da Hussaini Sani Abu Muhammad da Alhaji Musba Kura da Lawal Aminu Bola da Aminu Muhammad. Fatan alherin mu na bari ya huce zuwa ga Abdullahi Ibrahim El Tsiga tare da Emmanuel Idris da kuma Hamza Garba. Sakon gaisuwar mu na bari ya huce zuwa ga Abdulsalam Aisha da Muhammad Mubarak. Fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Muhammad Rabi'u na Gugu Marke da Kabir Tsafi da Hassan A. Abubakar Kaura tare da Nura Idris Maruf. Muna mika fatan alherinmu na abari ya huce yau zuwa ga Aminu M. Sani. Fatan alherinmu na abari ya huce yau zuwa ga Sani Idris Zaria tare da Abdullahi Alhassan Abu Abdurrahman tare da Adam Yusuf Garba da kuma Salisu Rabiu Ahmad. Fatan alherinmu na abari ya huce zuwa ga Bakura ke Sharif tare da Rabi'u Abdu Abdurrahman tare da Suhailu Hamza Lambu tare da Aliyu Haruna. Muna mika fatan alherinmu da gaisuwanmu na filin abari ya huce zuwa ga na sallah mai sha'i gwaram tare da Isa Kashahara Haruna da Ibrahim Musa da kuma Bashir Musa. Saƙon mu na yau na filin abari ya huce fatan alherinmu zuwa ga Bashir Musa Bungudu tare da Idris Isyaka da Sa'idu Muhammad tare tare da Yunusa Yahaya da kuma Abdulmajid Salim Salim Sto Jalingo. Haka to eh, kin ce zaki ya kika faɗa da Amurkanci na ji kin ce bungudu. Eh bungudu. Bungudu <laughs> to. Ashe ban faɗi daidai ba. Eh, eh to ai ai ai. Haba Usman. Wai mama na taka ce wai. gana na zama ba Amurkiyan eh, ba na ko. Wai baba na mama mu ce zaki tana cewa wai bakin da bai kuskure mai. Eh ba <laughs> To sai kuma in dawo sakonnin gaishe-gaishe wanda suke ɗarage rage a hannuna. Akwai yanzu za mu harba mu shiga jamhuriyar Nijar ne, inda za mu yi miƙa gaisuwar fatan alherin abar ya huce na musamman ga sarkin abzinawan Wan wanda kuma oh. sunansa Alhaji Muhammad Rabo. To muna miƙa gaisuwar mu muna jinjida. Yau muna masa fatan alheri. Ran sarki ya daɗe muna eh, masa fatan eh, alheri. Sannan ya nuna shi kanshi yana son a miƙa gaisuwarsa gaba ɗaya ta fatan alheri ga dukkanin al'umma kuma mazauna jihar Kaita. sai mu ce sarki ya yi gaisuwa da fatan za ku amsa. Suna da kaita a jamhuriyar eh, Nijar ne. Kuma kin ga aka tsina ma akwai kaitar. Amma muke da kaitar To amma ku ta ku kaitar ana sa K A I T A kaita su kuma ana sa K E I T A. To bambancin dai da E da A ne. To su suna sa E mu muna sa A. Ba mu san waye kwaikwaye wani ba. A su suka kwaikwaye mu. Najeriya da Nijar ai duk kawai ba <laughs> eh, da ba. Kowa ya kwaikwaya. muna nan. Yaya ce da kanwa. <laughs> Eh shine ai. <laughs> Baka gaba ko sunan garin ba. Eh. Najeriya aka ce da Eh, da Nijar. Ai da na na da suka fara. Suka fara. E to sai kuma gaisuwar fatan taya murna ga Bello eliya shi da amaryarsa Hawwa'u Muhammad. Uh, sama ko sama ne ko sama Allah ya sana faɗa daidai murnar aurensu da za a ɗaura shi yau din nan shi ma asabar shi ma ka zaman lafiya amin amin muna taya su murna yawa za a daura ne a gidan Alhaji Muhammad Muhammad Sama marafan kyabi a mm. garin arugungu allah kuma ba da zaman lafiya sai kuma wani auren shi ma muna taya limamin 'yan sandan Najeriya Ahmad Adam Kutubi wanda za mu tashi murna auren 'yarsa Juma Nutsu da angonta Salim Abdullahi Idris wanda za a Allah sunan babana eh Salim <laughs> Allah ba zaman lafiya. Amin amin sai kuma za a daura ne ran a garin Bauchi wanda kuma shi ma dai yau Asabar na za a daura auren to fatan Allah ya suma ya ba su zaman lafiya. To, sai mu shiga ɗan gaida ko a ce ban gaida kowa ba sai fatan alheri nake ta fama watsowa duk da yake da alherin shi aka fi so dama. Yawa wato gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina da kakakin kungiyar Jafar Wada Mawashi sai kuma injiniya Biliya Muhammad da ke unguwar Albaba a Katsina. Akwai unguwar Albaba? Albaba eh akwai eh, unguwar oh, Albaba a Katsina. Mm. to Allah ubangiji ya sa a mm. dace kuma muna mika sakon gaisuwar fatan alherin zuwa gare su mm. to bari da mu dan shakata kar a ce ba mu numfasa ba gaskiya wa mu numfasa yau kidan mai za ba sarki ake bubbal kaji wasarki kai a wado dan azare biki dan mai za ma sarki ake bumbuli gashi wa sarkin ba ka tago adama Allah yayi gwamnatin kana aya ta zo yanzu azaren sa a zo an yi imami mai kwazo sa'ar daga Allah ta zo baba dan ya ce mi to zo maganar zagi ba mu biki dan mai za ma sarki

Dan dan malam, dan malam ka aiku ne harka ka tumbasa. To gajina ne hasken kawo. yin sance sun bi ka. Ka faɗa su yara ya zo sansa sansa kai ke sosa. In sun kasa su sani waina ta na tasa sai kai kusa. Hakimin talakawan azare ta fi sannu Allah ya yi ya tambaya ina mu ya fikin duniya akwai hakimi garin kanan da bana mu ya fikin duniya me ka na kuyi tambaya ina mu ya fikin duniya gashi sha yawan tambaya ina mu bai yawan gayyuka wanda ke game duniya tashi tashi sharaci jin hajji bai kan hajiya na zaɓo na wuya sarkin bai tsaya sun ka mazuma kasa su tsiya saraki ya zo aka idan da zo ana ta izo ni ko da na zo na karbi mi zo 我。 safiyar shayi a akwai daɗi kin ga gari ya dan yi daɗi dai gashi ni abun sanyi ma na ɗauko kana kana raka sanyi kai kana shan abun sanyi ni ban taɓa gani sai a wajen ka to wani lokaci ne ina son in ka sha eh. zafin nan sai ya dan sa ka dan to wallahi wani lokaci Dumin dumi a cikin jikin ka ai daula wani lokaci idan na ɗauki ruwan dumin ko na sha kofi irin da safe sai in jama kamar ya ƙara min jin sanyi in sanyi zafin ya fita daga cikin kamar na daɗin sanyi amma in na dan je na dan sai dan irin dan girin ti din nan da dan kankara a ciki a ina abin da amurkawa ke sha in na dan zuga sai in da in ta ce wannan kai wani hoka ne ana sanyi kana shan sanyi wallahi na sha sai in ji bana jin sanyi To, eh, to ni ma zan gwada. Kaki mara kice ni na ja miki. Ai kuma fa ka tuna lokacin da ne mura murya ta ta rike ta toshe ba murya ga ana aikin gidan rediyo ga ba murya. Wallahi dole dole a daga kafa a ce sai kin warke. <laughs> To to kin san wancan makon nayi gorin cewa wasu Fulani ina suke ne ba su da labaran bare bari ne? To kenan yau an samu dan fillo eh. ya samu ya yanki bare bari kenan. To Bala Muhammad Dambam. jihar Bauchi. Ya eh, aiko da labarin eh, bari. Yana ɗaya daga cikin masu sauraron mu kan eh, Yawwa. Mm. To labarin da ya bada na wani babarbare ne. To Usman ina Ya ce wani mutum ne zai yi aure mm. sai ya shirya walima ya kuma gayyaci yan uwa da abokan arziki. Mm. Ya ce kowa dai amma in zaka zo wannan walima da ya gayyace ka to abin da yake bukata shine ka zo da matarka. Yawwa. in ka zo da matarka shine za ka samu damar shiga walima kowa ko ya zo da matar shi aka cika walima malam sai aka ce to malami ya tashi ya dan yi nasiha mm. saboda ma'aurata su ji da wannan sabon auren da su wa'annan ma da aka gayyato masu kafan auren mm. yawa aka zo liman ya tashi fa ya shiga hudu ba nasiha mm. Ye nasiha ye nasiha can karshe ce amma yana son kafin ya ci gaba ya san suwaye don ya san irin nasihar da zai kara canzawa a kai hmm. suwaye matansu suke ba su wahala to duk wanda mai san matar shi na azabtar da shi to ya daga hannu a rayuwa aure ke a rayuwa aure to sai hannu na farko fitif fitif fitip kowa sai daga hannu ake eh. ai gaba ɗaya kowa sai da ya daga hannu sai mutum ɗaya ne bai ɗaga ba. To ni ne wannan labari kama eh. a nisa Usman me kake so ka ce? Ai bari ki ji. Mata eh, da adam azabtar da maza ne. suna azabtar da su sun eh, ɗaga hannu. Bari dai bari mu wannan labarin. Sun ɗaga hannu. Shikenan kai babbar bare kai kaɗai ne baka ɗaga hannu ba. A ah, kin ga alhamdulillah Allah san barka. Ya ji daɗi da shi ba ta azabtar da shi. Kamar kin sani liman ya ce mm. a malam Kanuri kai baka ɗaga hannu ba mata ka ba ta mm. azabtar da kai kenan a ah, alhamdulillah ah, a biyayi sai ce a ah, ah. ai ala ala ta malam da da da da ta gaba ta daga hannu ba da ta gaba ta daga hannu ba matan shi ce ta ce ka ta daga hannu <laughs> matar ta ce ka ta daga ikon Allah hankali matar ta ta hana eh matar shi ma wai ta hana shi daga hannu? tunda ai kowa da matar shi yazo kake manta ina ga tamun tsinye shi in ka daga hannu Kawo. To yanzu da labarin kenan. <laughs> To bai daga hannu ba. Shi wannan da eh. ake ganin matar shi ba da shi kenan. Ai abar azabtarwa. <laughs> shi ne ta ce ya ce ai kan saboda eh, tsoro ya ma kasa daga hannun shi ya eh, faɗi abin da take mashi liman ya ce kai ba alhamdulillah ce ai ta ta ta ka ta daga hannu ce to to shine wai shi bala mamad da mami ke cewa a ah, shi ma ai kanuri ya fi kowanne zama mijin hajiya ah, Eh, wai labarin da yake so fito da shi <laughs> na yanzu anan wato kan kano su ne eh. mijin hajiya eh, ke yi wallahi to yau ko ai mun ƙara ilimi ah, sosai kuwa sosai kuwa wai baki ji ba ai an yi ciye-ciye yau a gidan nan baki labari ba zan dai ku ambaci sunaye ba to to to kin san kin san sirri da daɗi ba zan mm. ambaci suna ba amma kin san ina irin ciman nan ta gida mm. shinkafa da wake mm. kin dai karsan sauran da mai mm. da yaji mm. da dan wani abu da aka sa a sama din zaki iya gaya mana dan mm. abin da aka dora an an ci shinkafar da waken nan da aka bamu dazu sala ko mene dazu je je au la <laughs> a ah, wato an yi cima a gidan nan jiya ok ciman da eh. yawanci ake yi irin ranar eh, juma'a irin kin san za a watsi a tafi eh, an in ba irin mu da zamu shigo ba in ba mu da zamu shigo mu dan tsegunta musu me ya faru ba me ya faru ba kawai <laughs> Mm. wato kin san yawa shinkafa mm. da wake bula-bula ko waken. Warai gaske. Eh, wanda suke so pinto beans a nan shine eh. bula-bulan nan mm. da wake da mai da yaji da da da makin tuna? Da aka dan dora kai wani dan ah. kayan kwaɗayin nan. Irin soyayyen kifin da mai eh, yaji. Mai yaji da dan. Pepe Yawwa. <laughs> To da shi aka yi. To ai aka ce da bawan Allah ya shiga ya ci wani daga cikinmu da ya afa ya afa sai cewa sai ya tsallaka ya shiga wani babban ofishinmu mm. sai ya ce wa mai ofishin ka san kifi yana da amfani <laughs> amfani ya fi nama amfani sosai sai shi shugaban ya ce mashi eh musamman an soya shi eh <laughs> musamman an soya shi <laughs> ita kuma ɗayar ita mace ce wannan ita ita da ta tashi to ai ko kamar na fara eh. gane inda labarin nan ya fito eh, dan na dan matsa daga wajen na akai wannan abu kuma tun da ce da macen na ai na san da ayya Usman ba mai magana nan bane wannan santin kuwa wallahi wallahi wani bane ya san shi yana ji to bari ki ita fasan na gaya miki na mata ba ta wani lemu da aka taba min kyautar shi wani eh. Eh, dattijan malam salihu ya bani lemu lemun kwalba irin na cikin gwangwani din nan sai na bata daya ya fi sati biyu bata sha ba yana ajiya a abun nan ta sai da ta mm. afa wannan shinkafa da waken jiya kawai tana dauka da takurba ta haɗiya sanyin ya ratsa ta abinci ya yi daɗi <laughs> ke cewa ta usman wa ma ya baka lemun nan Eh. Eh, sai na ce sunan shi malam salihu shinkafi <laughs> gaskiya kam da wanda ya kawo lemun a eh. cikin cin shinkafa kuma <laughs> to ba nan dariya ba nan dare ta ba inda nake son kai ki ai da aka gama mm. shi wanda aka je aka yi santa har office mm. sai ya fito wai shi ma ya ce ba santa bane fa wannan ka ce santi amma ya tuna wannan kifin da ya ce sai ya tuna da wasu irin kananan nan da ake ina irin yawan na gansu an soya kaman karfasa sai da eh, shi mutsumutsin nan ka san ko kifin nan Usman dubu aniya ne ko ake ce mai kifi haka to to wai shi ya tuna ana sai da shi soyayye ana cin shi da yaji to in takaice muke labari dai daga nan aka shiga labari har da su labarin amfanin man kifi man kifi a jiki wanda bature ke eh, ce ma omega 3 eh, kenan omega 3 eh, aka zo ai wata cewa te wai ai ya gyara zuciya ya gyara mai ne ya gyara na ce a ah, <laughs> ashe jiya jiya jiya jiya an kwashi santi na iya kokari na na mm. cewa komi na ki cewa komi saboda kar kar ma zama abin fada amma kuma ai ka sa akwai santin shiru to kai kuma kai kuma irin naka <laughs> kenan <laughs> Allah ya ƙara sada mu cikin koshin lafiya. Amin amin to. To masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai Allah ya kai mu mako mai zuwa. Haka to yanzu kan sai in ce ni kan daga nan zan ce Hajiya Daula ni dai gaskiya sai dai wannan kiɗan ya taya ki gabatarwa kuma. To Malam Usman mu huta lafiya. ban kiɗan maza mun ja mota da babu mai gida mun hauro ta da ɗan bakin gida. farko ya fa'ar min ma. To madalla. Idan fa ta narke. Can wewe na kwaya sun lauga gaye ne. <laughs> kwaya kala-kala ne akwai wanda ake ce mata kashin bera akwai wanda suke buga alluran kwaya akwai wanda suke shan bula akwai wanda suke shan kashin kadangare akwai wanda suke shan kwata amma ni ina shan yawon maciji ne in kwaya banda kwaya idan fa kwaya ta narke na hutawa na ne baba baba ce nake yi ba kawai in sha huta in zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba shirin idan kwaya ta narke fa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen hausa Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karfe hudu agogon Najeriya, Nijar kamar da Chad duk ranar Lahadi. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad. <laughs> Idan kwaya ta narke, komai yana iya faruwa. yi shan kwaya domin tana rusa rayuwa. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi, za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya.